na'am haza. Hmm. In wannan ya sake kewayawa a zuciyarka, marar ukurala amma wannan ka, min diwa da nubuwa. za a cire ka daga cikin ainihin tsarin annabawa wannan irin ka bai kamata kai irin wannan ba kace su da irin ka bai kamata irin wannan ba da kullum ana ce kasan na kusa laifinsa a fi girma daga nan nesa na'am وفي سبور داود عليه السلام هل تدري من أسرع الناس مرة على الصراط أزبورة ويقو كافا wanda ifi dukkan mutane sauri akan sirati haikuwa ina so sani kuma fata na in zama nema na irin abin sanda Dawudu na daga cikin annabawan da aka ce aka kawo mana labarin su alkur'ani wanda ko ka aka kawo mana labarin su alkur'ani za mu koyi da abin da suka faɗi abin da suka aikata sai dai in annabi ya ce ban da wannan hal tadari man asra'un nas wanda yafi kowa sauri marran ala sirat alladhina yarduna bi hukmi su ne wannan masu karɓar hukunci nan nan ya salam Allah ya sa ma wato wani babba ba Allah kama tsaya ka gane ne hukuncin Allah hukuncin Allah da san albusa ba don nan kaddara da kaddara duka hukuncin Allah bai halatta ka yi wani abu ka ajiye ko ka ɗauke sai da Allah ya tsara in ku baka yi haka ba to shi ke nan baka da da hushin Allah ba mu'amala tun da addinin al-mu'amala da daman mutane sun fi ɗaukan sallah addini gaskiya ne ibada ce amma mu'amala ita ma ibada ce ko jinga za ku yi misalin ake maka zuwa kawai a fara aiki ba tare da an tsaya nawa za a ba ku nawa za ku yi a nawa za ku yi a wannan aiki mun zo kyauta za mu yi shi ba ma bukatan komai to ai duk da haka ne ina da bukatan yadda nake son aikin ku za ku yi min aiki kyauta za ku min yadda kuke so ne Allah hura eh ina yadda na tsara muku sau da kana cuta ta mai ma wannan aiki muna neman yadda Allah ne da shi to shi ke nan ga yadda zagoyi shi ga yadda zagoyi amma bayyuwa haka kawai ka zo ka fara aiki dole sa ne tsarin Allah yake wannan aiki ya za a yi shi wannan aiki ya kamar nan wannan aiki ya mene ɗin sau da kana yadda mene ne ka sa mene ne kaza ɗin sa amma malam ba shi sai ce ai ba zai ta gagara ba ai ba za ta gagara ba ai abin da tsaye ne alali ko biyu ne kuma ba ka ganin mutum ya yi haka sai inda san zai riba yanzu za ka samu gonan talaka ka kama na ka ce ba kuma ba za ta gagara ba saboda ba ka da aikin yi mai fenti ka ka fara in an gina gidan an gama gina ka je ka fara fentin gidan ka ce ba komai ba za ta gagara ba ba za ta gagara ba a ina ai ba komai kawai a ba da imani da daga baya kafin za ka farke ne. Shaba. wa kana da wayo amma wani ma na da wayo kuma sa gaba ɗaya Allah ne halitta masa wayo ba a tsora wani abu a yi shi sai yadda dole a yi yadda da hukuncin Allah sai a ce to ai to ai yanzu idan baka ɗauki daga ai ba za su yi aikin ba to ai kwanda su ba aiki daga ba aikin gaba ɗaya ka haƙura da shi tunda duk an yi itifaki yanzu ba za a bi Allah ba to tun da an yi itifaki da ba za a bi Allah ba sai ka haƙura kawai sai ka ci gaba da yin naka in kuma ka kasa ma ci da kanka da kanka ka haƙura ka mutu shi ne zai zama a wani agare ko mu'amala ko aƙida ko zauna cefiya ko tarbiyya ko menene halaye masu kyau ba kai ne za ka ce kaza na da kyau bari in muku shi a'a sai Allah ya ce mai kyau dai wannan jimlar da faɗi suke wala ya hillu lahu an yi fa'ala fi'lan hatta ya alama hukumar lafi fa'in jimlar nan da faɗi take ko wannan karatu za ka yi in dai za ka yi wannan karatu to sai ka bi yadda aka tsara in ku ba haka ba za ka zauna ka dinga cin ba malaman mu na farko da zarar malami yadda da kai za ka zo kai karatu Allah gafarta malam zan zo in yi karatu ke to shi kenan za ka yi karatu eh. kira kan da ka daga ina ka ce Ke daga gari ka ba za ka zo nan ka zo kai karatu Karatu ne ka aka kama mai ke fada kota alai tunda idan baka karanta ta alimi ba baka da hankali da ta alimi ba ka fara ka iya hada baki dama ka zuwa wurin malamin zaure mai littafi ka zo kai karatu a wurinsa ka yi hada baki ba kana zuwa ba ka haɗa baki ba za ce maka koma wajen alaran maka iya hada baki koma wajen koma makarantar Allah ka iya hada baki ka je ka sake alu ka sake in ma ka yi ka koma alu an baki wauzal karatun sallah ko ka zo a biya maka alhamdulillah ita yi dawon an jima ko gobe rabbil alami sai ta ta yi haɗa su alhamdulillah rabbil alami ki gama aya da haka har a koya ma fatiha amma ba karatu ka zo yi ba karatun wannan za ka ce to maza yi kokari ka je san a koya maka alu an baki wa wuzal nan ka koma ka bi matakan da suka tsara haka iya haɗa baki haka iya karatu haka iya kaza to lokacin za ka zo gaban malami za ka dauke karatu da sai dai ka zauna inda ke karatu ka koyi abu da za ka koya an kana tambaya ka tambaya alaƙashi daga nan eh, abin nan sai ya ce to yanzu kai maka ba za ka sa littafi kita ta kafa ka farka ya ali mu engan da wa'ida suka burkuta harkar ta kai malamu muka burkuta ka Jadi Allah dah fakta mana da mun yi ba mu sani ba da muka bar mutane kara su dai ba doka kuma ya abin da ya ga dama mu kuma alhali an bi mana dokokin mun bi dokokin mun ga albarkan dokokin yau ga za ga mutum ya haddace alkurani amma da bai da albarka ba ma wai wajen rashin ji da zai mutane a kwata kwata alkur'ani bai masa albarka wallahi don za ka iske mar da shin kwarmi kuma mai gadi ya fi shi ya fi shi kima dan banga ya fi shi kima a gari a dafa yan ka hada alkur'ani ko a gida ko a fata aiki ba kai ne za ka ce ba zan yi aiki ba ne na hadda ƙwararri a'a da kansu ne za ka yi ce a'a kuma wannan abu malam ya game ba kan mu ta hausa ne ba kaɗai duk gefe gefe nan kabilun da ta zanta da su malam haka nan kiman kafin su ba muka zubar da kima Allah ya tabbata mu ya tozar samu a hannun jahilai ta malam ba a kai saboda mun tofarta ilimi Ya kuma muka tofarta a sai dai hankali Allah ka sa abin ya tsaya mana a duniya kawai kada shi azum ha a lahira tuba muke Allah sai dai ba a gaban jama'a za a yi wannan tuban ba kawai komai tuba tsakaninsa da Allah ina ma ne wurin ne yawwa ɗaya shan yarda na bi hukumi alladhina yardawna bi hukmi wa alsinatahum mughattabatan kin zikiri kin zikiri harafan su shatab danye ne shatab wajen ambaton Allah kullum sa ta ambaton Allah karatun Qur'ani suke zikiri suke la ilaha illallah wahdahu la sharika lah subhanallahi wa ba wannan zikiri ba ka kalli kawai yanzu ba zikiri muka je ba na alkur'ani yadda aka halitta dan adam wannan shine zikiri akwai zikirin akwai ayatul kauniya wanda ta ayatul kauniya ne akwai ayatul eh, menene wanda ake karantawa akwai ayoyi na kanta akwai kayan halitta ka kalli ka zikiri ne yana kara matuna Allah to wa'ina su ne komi nasu tuna Allah suke yaushe suke da lokaci a ce har mutum yake ya zauna a taro ana ba da labarai ana kesha da dariya na sau da kana son rungume wa alfina ta homo ba har a san su dan yaushe ta yanzu ko za ka iske sai da ce kunnuwa ɗanyo suke da disko hmm, disko disko ne ba dare ba rana ba dare ba rana wato motsa eh, mun yi wani yaro a nan da shi yi majalisa nan yake Allah ma yaro kullum na ina tashi kan misali a zuciya tana ce ce Allah ne iko Allah ya zama wani dan wali can ƙarshe inda na tashi tsintansa a ƙarshen walittar kafin da tafi shi an ce ya yi waƙa an yi lancin ɗinta a murtala kwaya. ya santa a murtala sakwaya mu ƴan waƙa malam ya yi waƙa kafin an ce ya yi waƙa duka suna kallon kare ɗan ƙauye ne ka yi waƙa irin na eh, wakan abubakar ladan ne wane ne wane ne afirka mu sha daɗi ba irin wannan ba ai wannan ɗan ƙawai suka kashe shi ya yi waka da turanci an yi lancin ɗin ta amurka za su kwaya ba shi kaɗai ne ba wallahi mu zamin su haka suke da muke zan da su suna yaran nan ƴaƴanka in kai ban da ƴaƴanka ana ne duk wahalar da kai na ka biya musu kuɗin makaranta ka je maganan hadda a biya kuɗin hadda ka sai yunifom ka sai littafi a sai musu abinci ai musu mene na shagin ba za ka kai so suna nan disko su shan kai mala yanzu ta ko dai mun yi wa Allah wani abu ne mun yi wa Allah wani abu mai girma da Allah ya ba mu irin wayannan yaya Hmm. ra'ayi ka ga wasu ba iyayensu a wurin ba sa kusa da iyayensu kai abun mamaki ma za ga wani pince ko yi da gida daga gudu da gudu babansa yana kutare kutare ya gudu ya zo ya zauna a makaranta shi ya kama karatu gata-gata haƙi kai ko naka kuɗi kake ba shi na ba yau da ya zauna ya karatu amma baya so baya yi ka gani buɗe shi muna je muna zama tare da su ka ga mutum ya je ya zo ya zauna ya yi karatu ya yi karatu ya koma gida yana cewa to yanzu abin da za a yi ya je san baban sa to baba ka haɗa ni da wani mutum san makarantar nan ina a kai dai je ka mama ku ba mu wani ku mu saboda shi ba shi shiru cewa kana sa mu gudu zan tafi da kai mutum makaranta ce to shi kenan su samu sa'a sau wani a tafke su a hanya a mai da kanin wani kuma ya sha da kanin ya kawo shi kuma ya zo nan ya zauna mana ba ma wani wuri ba wanda nake gane ya zo ya zauna kuma karatu ke bilhaki wa na ɗakko ƙane daga gida ya gudu da shi mun sha famun uwa ta biyo daga daga wani daji ne mana suka zo wata jatuma ta zo nan ta zauna yaron ya kama karatu yana ta tsaye nan ga kwakwalwa malam karatu ike ba dare bara in ya tashi daga nan sai ya koma can in ya tashi daga wannan ya koma can malam sai ga wasu sabon sabon ina malam sai gani to mun ga sadaka tukuna na ce to wannan ta akwata ce ga dubu ɗaya a sa'a masallaci wannan dubu ɗayan na babun arziki na cikin ta ba ta ta bani ta ce a a masallaci amma zan tafi da wani ki hakuri ki bar miki sai ta a ah, ah, wallahi gida na mu tafi kamar ta rike shi tukuna ko zan ja ta ja ta kai hakuri bita duba labari da naka ka ce ku yi karatu wanda ya gama karatu da kaza tunda baka samu karatun ma an muka ba a ciyar da kai a shayar da kai a ma ɗinki a yi ma menene amma ka je ka ɗebo kuɗi ka sayo kayan ci da ka dinga ji saboda kana mu harafan mu karata ba bi bilmosiki suke cewa au wannan kalma ce araba, araba bilma'azifi duk inda ka zama ina ana nuna maka ga Allah da jama'a na boye disko ake sha tsakanin su ma da fita daga cikin masallaci kai a masallacin ma akwai masu jin disko in banda ba don yanzu ana kama wannan abu na abu na ɗin ba zai sa wannan abun sai ka ɗauka tilawa ke ji ko sai ne ne ke ji ko mai sunan shi mana su dai su ke ji ko wane ne ke ji ne muhaifin ke ji amma ku ba muhaifin ne ba ƙarshen ta ni ban san sunayen waƙoƙin 'yan zamanin nan ba Allah ma ya tsare ni kada Allah ka zan ji suna? sau da haka nan wannan ana son harshen ka ya zama shatabu duk inda ka zauna daga karatu sai tilawa in tafakkuri kake kana tafakkuri fi ayatillah in me kake wa'annan tunanin ka yake kai har Allah ya saka so su ne masu wucewa kan sirati da sauri fatina ta ni da kiri قال داود عليه السلام يا ربي أي إبادك أبغض إليك أباينك وان باواك فيكي قال عبد استخارني في أمر فخرت له فلم يرضى ما da من ne ne عيكة أبوك نجي aikata الله ne سلاك غير kai shi kenan sai lamari ya bayyana ba yadda ke so ba shi kenan kai kuma kai fushi inda ka ba Allah zaɓi abin da ya baka shi ne daidai fakhirtu lahu nadha wa lam yarda wa qala umar ibn abd al-aziz ma baqiya li sururun illa fi mawaqi al qadari ma baqiya sururun li bani da wani murna a gare ni illa fi mawaqi al-qadari sai kaddara sai abin da kaddara ta zaba duk abin da kaddara ta zaba ni na farna da shi wakila lahu aka ce masa ma tashtahi da kake sha'awa kada nau'in abinci ko nau'in abun sawa ko nau'in wani abun hawa faƙala ma ya ƙadillahu azza wa jalla sai na ce sha'awa abin da Allah ya kwanta هذا وانا يكيني هذا المثل وقال الحسن من رضي بما قسم له وسعه وبارك على فيه ومن لم يرضى لم يسعه ولم يبارك له فيه دون ايه يدد yarda الله abin da Allah ya bashi ya rungume abin ana albashin ka ka rike wanda Allah ya baka abin da ka noma dan abin da ke da shi ka rike ka wadatu da abin da Allah ya baka idan ka wadatu da albin da Allah ya baka ka kalla ka fitincina ka raba shi daidai da irin rayuwarka to ku za ga Allah ya wa albarka hmm? eh zan zo kan shi ana kuma baya ma gaba da ko munan na magana man rabiya bima qasima lahu duk wanda ya yarda ya rungume ya haƙura da abin da Allah ya bashi za ka ga kila ana biyan ka dubu biyar da za ka koma inda ake biyan ka dubu ɗari hamsin sai ka zama na abin ba albarka dubu biyar ɗin ya tafi albarka ba zai yi baka ce to dubu biyar ɗin a dubu biyar ɗin nan za ka nemi nama a dubu biyar ɗin nan za ka sayo taliya a dubu biyar ɗin nan za ka sayo kaza a a in aka ce maka albashin ka dubu biyar ai za ka dubi mai dubu biyar abin da zai ci la Allah sai dai dankali dankali ko sai dai gari gari sai tuwo haka ba sosai sai miyar kuka da dawa kusan ki da shan mage sai a gagare ka to sai ka ga Allah ya maka albarka a dubu biyar ɗin nan ba wai a dubu biyar ɗin ne in ka rungumi kaddara za ka fayo nama da shi za ka fayo kifi da shi za ka fayo taliya da shi za ka fayo makaroni da shi za ka fayo saman bita da shi za ka fayo jus da shi za ka fayo firin da shi ba haka ba ne ba za ka ga daidai samu daidai ruwa daidai saki kai za ka zauna ka duba me nake samu ko da ku sai ka duba mai baban ka yake da ƙarfin abin da ka sai ka ɗauki rayuwa ka daidai da irin abin da ibaka ba ka da kasa wancan kela da ita shi zuwa makaranta an ba shi dubu hamsin sai kuma babanka da haka ya haɗa dubu biyar ya baka ba ka da ta mai dubu hamsin ɗin ko abotaka da shi ba za ka abotaka ba ba ta karatu ba ko abincinsa ba za ka yi da ku yi na tare ba ba wani abu da yi don ta yau ne zo mu zauna zo mu saba ka je ka fara cin irin abincinsa kuna ci tare ko ka bata da za ka yi ka tsaya inda babanka yake kada ka je ka da ake to wancan gaskiya ne ko kuna gida daya wannan na aiki alfana ne kai ko kana ɗaukan kaya kana ko a kasuwan bacci haka ranka ka samu kila ba ka samu ba ya za a yi kifanan da zama da kai ma'aikaci ne kana koyarwa a islamiyya dubu goma da safe da yamma da kyar kake hada dubu ashirin shi ko wancan yana aiki kila a banki tashin farko tsoron albashi kaga ana bashi albashi wajen kusan dubu ɗari da za ku ku haɗa tafanai iri ɗaya ya za a yi matar wancan matar kasar niga kalla abin da wancan suke yi sai sai ki duba nan da matsayin mijinki da yake samu yaya za a yi ku ɗora rayuwar ku daidai samun ku ku da sai aka ce ba komai zan dinga yin kisa ne gaba ɗaya Allah ya ce ka in ma ya yi don Allah to jahili ne in ma ka ɗauka ba ko saba ba ba kaza in ya mutu ba nan kuma yana za ka ka ya bara maka mai kuka ka shi isa wanda zai yi kyauta wa ɗanka wallahi maƙinka ne wanda zai ɗauki kyauta ya kawo mata ka ne in za ka ba wa ɗana wani abu ko za ka ɗora ɗana akan wani abu ka gaya mutum amma ba an same ka kayi masa ba me kake nufi kana nufin ɗana idan na ganin kima ta dinga ganin kiman kan abin da ke aukuwa kenan har mutum ya ɗauki abu yi wa matakka baka sami ba ya ɗauki abu yi wa ɗanka baka sami ba ɗanka zai raina ka ko tafi na ce to mai amfanin ka mata ka kirkire za ka iske yin kuna wasa ce to kai ne amfanin ka mai kake yi kar kazawa ne ne kar kazawa ne ne kar kazawa ne ne sauran ka a fashe da dariya ce hmm, haka ne na fahimta wani karatun sai ka saki jikin ka za ka ji shi duk maganar da za ka ana auna ta ana fassara ta kuma kana kallon kowane ake sakamakon da ke fitarwa aiki kaza ga natijarsa aiki kaza ga natijarsa akwai da dama masoya sai dai ba su kada lamarin sa ba za su jefa ka cikin hadari ba su sani ba ta da kowa kanka rayuwa ni na san me yake mallaka na san me yana wa na san yadda zan dauke abin nan dina ko na san yadda zan dauke abin nan dina mutane to Sai da ka zo da gaba ba ka san rayuwa ba abin da zaka yi zaka taimake ni ko zaka taimaka wani ta gaya min ne ka ga ka ba kenan jama'i a a a gari zai zama matsala gari to haka wakalar hasanu marrazi a muna mana marrazi a shi ne muna ina cikin fasa marrazi bi ma qusima mala to wasa ahu kafin mu je wajen maganan malam batu alaji batu abun zai ishe shi shine wasu ahudin da wasu yawai wasu ne shi ne ainihin hawan ne wannan abin zai ishe shi na yi magana da yawa har ta raba hankalin mutane idan dai mutum ya haƙura da abun da Allah ya bashi to abun nan zai ishe shi shi ne wankin magana ba kumburi zai yi ba ya zama kayan dubu ɗaya abin ɗari biyar kai za ka cancana kayanka shi kenan sai ga ya ishe ka kuma Allah ya masa albarka ya wadace ka wa barakallahu fi dai Allah sai ya sa albarka a abu saboda ka tafi yadda shi zai tantanta wa mallam yarda wanda ku bai gamsu da abun da Allah ya bashi ba lam yasahu ya tafi kango ya karo ya rakito ya haɗo ƙarya da gaskiya zai ta zama masa ko Idan lam ya safo abun nan ba zai wadace shi ba wa lam yubarik lahu fihi kuma Allah ma ba zai sa masa albarka ba tun da ya nemi sama da abun da Allah ya bashi kaga iya kuma waccan maganar menene eh, eh, eh, allazina yarduna bi hukumi قال عبد الواحد بن زيد الرضا باب الله الاعظم رنغومن قدر متي يد دكر حتى حنيا تي في جيرما وجنة الدنيا رنغومن قدر الجنة تي الدنيا ومستراح العابدين اتسي ما هو سما سبوتا دوما سبوتا لا سن هوتا وقال بعضهم لن يرد الآخرة أرفع درجات من الرابين عن الله لم يرد الآخرة ainihin babu wanda zai je lahira arfa darajatin mafi girman daraja ba ba a samu a lahira wanda yake girman daraja min ar-rabina anillahi masu runguman kasar Allah ala kulle hali duk yadda ta samu in mai daɗi ne ya rungume ta in mara daɗi ne ya runguma faman wa habala horreza duk wanda Allah ya ba shi runguman kaddara faqad balaga afdal darajati wa asbaha arabi an waye gari wani mutumin karkara ko kuma mata lahu abaira kathira kuma sa da dama sun mutu وهكذا haka zaka samu wayannan masu فقال هذا العربي لا والذي أنا عبد في عبادته لولا الشماتة أعداء ذوي إهني ما سرني أن إبلي في مباركها وأن شيئا قد الله لم يكن سلا والذي ana fiye fi ibadatihi na rantse da wanda ni bawa ne a wurin bautansa ni bawa ne wurin yi masa da'a laula shama ta tsada in ban da ba don dariyar makiya ba zo iyalin masu hasada masu yin hasada in ban da ba don su ba ma sarra ne an na mabariki ha, ba ni da murna ainihin raƙuma na suna makwancansu suna nan inda suke kwana suna garke ba su faranta min rai wa an da shai an kaba kullum kuma ya kuma akwai abin da Allah ya kaddara ba aiki ba ma'ana ni na kwantar da a ce wani abu Allah ya hukunta shi bai ba kwadara kuma na su kare in ba da wani abu guda yadda na ke ta ne makiya na su duk da min dariya ba don dariyan makiya ba da a ce ah, na fi murna da a ce raƙuma na su kare kaddara Allah ta yi ba ni da murna raƙuma na na nan wani abin da Allah ya kaddara bai yi ba ya isa ko